الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ci gaba راتمنا نزهة النظر شرح nazar الفكر na alhafiz al-muhaddid hatim al-huffaz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullah yau ranar 25 ga watan shawwal da hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1426 wanda ya dace da 26 ga watan nuwamba watan 11 miladiya 2005 muna da muna karatun mu mun tsaya ne a cikin masail din alhadith sahih ah, mun yi a ina muka tsaya ina ganin bari ni karatu kawai in yaso idan a muka zo darasi mai zuwa za a yi muraja a tambayoyi eh, a ba da lokaci da ka yanzu an yanzu ne aka karka ɗauki kura daga littafin aka dawo makaranta ya eh, so amma ku mai zuwa babu karatu saboda biki saboda ɗaurin auren a yar gidan malam da za a yi da hidimomin biki sauraka rana rana ikewo ran asabar ne zuwa babu karatu sai asabar ta sama Allah ya kemu sauraka bar dai mu ci gaba da karatu kawai so wa min sanna qala al-musannif rahimahullah wa min sanna ay wa min hadhihi al-jiha daga wannan fuska ne to sai ya fassara mana ita dangane da waɗanda ba su muraja'a ba ga shi yi mana maganin bagar wa hiya arjahiyatu shartu bukhari ala ghairihi shine rinjayen sharadin imam bukhari akan sharadin akan wani sharadi ba nasa ba wato ta wannan fuska ne qaddima sahihul bukhari aka kaddamar da sahihul bukhari ala ghairihi akan waninsa min al-kutubil musannafati fil hadith akan akan waninsa daga daga sauran da aka rubuta a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم صحيح مسلم bayan sahih bukhari sai sahih muslim shi yasa idan dai wajen kafa hujja aka ce maka bukhari ya ruwaito shi to an cike in aka ce maka kuma muslim ya ruwaito shi to shi ma an cike wajen kafa hujja to akwai wanda bai faɗa ba na farko domin sharuɗan in ka kasa su kashi bakwai ne amma yanzu nan za mu gani guda abin nan guda uku ya ambata amma sharuɗan guda bakwai ne ga baki ɗayansu na farko hadisin da ake kaddamarwa cikin hadisan da aka rawaito a cikin littattafai hadisin da bukari da muslim suka rawaito shine wanda ake ce ma muttafaqun alaihi ko kuma a ce maka. أخرجه الشيخان ko rawahu shaykhan to wannan shine darajar ad-darajatul ula shine wanda yafi kowane hadisi inganci sannan wanda yake binsa sai sahih muslim sahih bukhari abinda yake bukhari ya rawaito shi muslim bai rawaito shi ba sannan abinda muslim ya rawaito sannan abinda shi wannan bai kai karfin hadisin da buhari ya ruwaito shi shi kadai ba sannan kuma hadisin da bukhari da muslim ba su ruwaito shi ba amma akan sharadin bukhari ya dace da sharadin bukhari da muslim na nawa kenan na hudu sannan hadisin da ya zamanto ya dace da sharadin bukhari sannan hadisin da ya dace da sharadin muslim nawa kenan shida sannan hadisin da ya dace da sharadin wani malami ko ma wane ne banda bukhari da muslim su ma inda za a bi za a iya za a iya kafa su tunda cikin malaman akwai waɗanda suka sani suka sanya maka kansu sharaɗin cewa hadisi ya zama to ingantacce kamar ibnu kuzaima sannan bayan sa ibnu hibban sannan bayan sa alhakim kamar kuma ashabul mustakhrajat to duk waɗannan kowa kuma za a iya kasa su kashi kashi amma saboda kar abin ya tsawo kamar da imamu sahawi yake kada abin mai tsawo sai kawai aka ce kuma ma kana ala tarfi fakan gairahi ma sannan abin da ya zamanto akan sharaɗin wani malami ba su ba wani daga cikin mazajen hadisi ba su su biyu din nan ba za mu zo mu bayanin menene sharaɗin bukari menene sharaɗin musulun duk da yake a cikin wancan darasin namu mun ɗanyi saura kan muka zo bayanin da tambaya zan gano shi ah, ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا ليسا أكثر مسلم يجيو بيان بخاري saboda ya yi tarayya da sahihul bukhari wajen cewa malamai sun yi ittifaqi ala talaqqi kitabihi bil qabuli aida cewa shi ma littafinsa sun karbe shi akan cewa abin da ke cikin jumlatan maqbul ne annabi tabbas shi ya faɗa dan shine wannan al'umma ta yi ta yi akan cewa abin da ke da hadisan da ke cikin bukhari da muslim al'umma ta karɓe su bil qabul ta yarda da su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa siwa ma ullil sai hadisan da da aka illanta su aka bayyana illar su wanda kamar yadda ya gabata suna da yawa a cikin muslim fiye da yadda suke a cikin bukhari sai daga cikin dalilan da ya sa muslim ya zamanto koma bayan bukhari kenan to Ah, akwai abin da yanzu bari mu karasa wannan sannan mu dawo wannan matsalar ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما sannan ana kaddamarwa a wajen rinjayar da hadisi ta fuskar ah, rinjaye wajen inganci abin da ya dace da sharaɗin bukhari da muslim to nan shine zai fassara mana menene sharadin bukhari da muslim kafanan mauna yace li anna al murada bihi ruwatuhuma ma baqi shurut as sahih domin ma'anar sharadin bukhari shine masu riwa wato mazajen da bukhari da muslim ke riwaya daga gare su su zamanto shi ma hadisin nafsun masu riwaya su ne a cikin isnadin tare da sauran sharadin ingancin hadisi to hadisin da ya zo a haka sai a ce masa wannan ala shartin bukhari wa muslim dalili ko shine zaka ga al-imam al-hakim da ya zo wajen wani hadisi wanda wani rawi da ake ce masa abu usman ya ruwaito shi sai ya ce wa hada abu usman laysa huwa an-nahdi ولو كان النهدي لحكمت عليه بالصحة على شرطهما ولكنه صحيح الإسناد da ya zo hadisi sai ce wannan mai riwayar rawun da ke cikin hadisin nan abu usman ba abu usman nahadi ba ne abu usman annahdi abdurrahman ibn mun yana daga cikin muhadramun yace ba shi bane da shi ne da sai in ce wannan hadisin ala shartul bukhari wa muslim saboda abdur abu usman annahdi yana daga cikin ruwatul bukhari da muslim amma shi wannan abu usman din daya baya cikin ruwatul bukhari da muslim saboda haka sai yace da abu usman annahdi ne sai yace hadisi ne sahihi ala shartihima hadisin baya cikin bukhari da muslim amma duk magajin isnadin suna cikin bukari da muslim sai wannan abu usman to yake da abu usman na hadini kaga ga baki ɗaya ruwa din sun zamanto suna cikin suna irin suna cikin bukari da muslim suna ma to sai yake wannan sahihi ne ala shartihi ba amma da ya to akwai ɗaya daga ciki baya daga cikin rijalul bukhari baya daga cikin rijalul muslim sai yace hadithun sahih sahihul isnad kawai ya inganta shi amma bai inganta shi a bisa sharaɗin bukhari da muslim ba an fahimta an gane wannan nufar ko ba gane ba Za a yake na na ta amai ta ko yanzu idan aka ce mun san imamul bukhari ya yi riwaya daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar yana da yana da hadisai a cikin bukhari o maulanta yana da hadisai a cikin bukhari maliku maliku ibn anas shi ma daga cikin mazajen da buhari da muslim suka yi riwaya daga wajen su ko ba ka ba daga cikin daga cikin almajiran nafi akwai akwai musa ibn ubaida ar-rafi amma musa ibn ubaida buhari bai riwayar hadisi daga wajen sa ba بعد ذلك موسى ابن عبيد عشرين سنين البخاري وبعد ذلك عشرين رجال البخاري كيف معنى رجال البخاري وارسول باش ده حديثي عشرين سنين البخاري حتى موسى ابن عبيد باش ده حديثي عشرين سنين المسلم ثم ذلك بعد ذلك عشرين رجال المسلم فإذا أكت أمونا حديثي بعد ذلك عشرين بخاري المسلم أما مالي جاروي توش بقى نازع بقى ابن عمر بعد ذلك عشرين بخاري المسلم نظام كم أولنا حديثه نبيه على شرطهما سبب ذكر رجال أنسنا كم رجال البخاري المسلم to amma da hadisi za a ruwaito Musa ibn Ubaida daga Nafi' daga Abdullah ibn Umar da hmm? mu ce wannan ala sahih Bukhari da Muslim ne ba a sahih Bukhari da Muslim ba ko da ke Musa ibn Ubaida aslan shi ba ma fika bane hadisin ba sahihi bane saboda Musa ibn Ubaida da'if ne amma misalin da zai dace mu samu wani rawi wanda yake sahihul hadith ne ba wato in yarwaito hadisi shi akan kansa adami ne babu ba in hukunci akan hadisin da cewa sahihi ne amma ba shi da riwaya a cikin bukhari da muslim to irin wannan rawi idan yarwaito hadisi sai a ce sahihun ne amma ba ala shartin bukhari wa muslim ba ka gani shi yasa alhakimun mai saburi da yarwaito hadisi dukkan mazajen suna cikin suna da riwaya a cikin bukhari da muslim sai wani abu usman to abu usman din kuma sunansa ya dace da wani abu usman wanda shi yana da waya cikin bukhari da muslim shine abu usman an-nahabi al-hakim sai yace wannan abu usman din ba an-nahabi bane yace da an-nahabi ne sai in ce wannan hadithu sahihun ala sarfihima me wannan yake nufi magana hakim yawa kuma yana nufin cewa idan mazaje idan ya rawaito hadisi da baya cikin bukhari da muslim amma ruwatul hadith ko ruwatul isnad rijalul isnad dukkan su suna da riwaya cikin bukhari da muslim sai ce hadisi ne ala shartul bukhari kaga ne shine ma'ana ma baqi shurut sahih tare da sauran sharuɗan al-hadith sahih ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم ما في رواية بخاري ده مسلم قد حصل الاتفاق أي اتفاقي على على القول بتعديلهم أبسا تشيوا دكا سؤالين بطريق اللزوم سبو دكيلة وتلازمني أفدعك واجب بينا من طريق اللزوم إنا واجب بينا من معنى بطريق اللزوم ولا النقطة نعم نعم قبول الناس لمين salat ke kirta wato abin nan da sifan ta da kan cewa wato amma wannan suna da nisa wannan na hanyar da ta dauko akwai hanyar da ta fi ta kusanci shine cewa na. inda masu binciken da za su duba gaba da wata hanya a ba shi da tarikin zungun ba ai wannan ba tariqin ba ne wannan ya zama to tariqin ya zama to abin ta hanyar taftish ne da istikra da binciken halinsu wato ba sai ka binciki halin wani mutum ba inda ya yi cikin bukhari da muslim to adali ne bi tariqin nujum ko baka binciki halin sa ba menene tariqin nujum din wannan eh na'am eh, to ai ne wanda malam yanke so ya faɗa eh to ka dan kawo kalma ta karshe da ta nuna haka na'am ah. ka dan ka in zaka in in za ka ƙara bayyana fuskar ka kai ka samo magana an yadda da littafan littafansu akan cewa ingantattu ne ko ba haka ba saboda haka duk mazajen za su zama to adalai inda sharadin inganci mazajen su zama to adalai an yadda cewa ingantattu ne saboda haka dole mazajen su zama to adalai shi tsariƙin luzon ɗin lazim an yadda cewa littafansu sahihi ne littafansu suna da inganci kuma da inganci ruwa sun su to adalai saboda haka yalzam cewa rijal bukhari da muslim su to adalai shi ya tsarikin luzum da ko na nuna muku irin waɗannan wato littafan waɗannan malaman suna amfani da ibara ta ilimi wanda suke bukatar mutum sai ka tsaya kai tunani kuma su suke bude fahimtar mutum dan akwai littafai musamman littafan usulul fiqh da abin nan da qawaidul fiqhiyya da qawaidul ahkam abin da kuma shi kansa musbala hadin yana buƙatar irin waɗannan abin nan sabawa da irin wannan uslub din dan mutum ya iya larabci da zai da dafan adab kawai in ya ɗauki littafi irin su kitabul furuq na qarafi a cikin qawaidul fiqhiyya ba zai fahimci abin da yake faɗa ba saboda amfani da irin waɗannan asalib din na ilimi to shi yasa nake ko shi idan suka zo nake so tsayar da mu a wannan nuktar dan a fahimce ta sosai a fahimci wannan to fahum muqaddamun ala ghayrihim fi riwayatihim dan haka fahum hum inna wa ga wasiya dalilin yake kuma ar-rijal jar bukhari da muslim inda bukhari da muslim ne fahuma za a fahum ay riwayat al-bukhari wa muslim muqaddamuna ala ghayrihim ana qaddamar da su akan wanda ba su ba fi riwayatihim a wajen riwayoyin da suke wato kowannen ko da adalai din ne duk sun yi musharaka da su akan cewa adalai ne amma kasancewar bukhari da muslim sun yi riwaya daga wajen su su adalcin su bi da luzum ya tabbata su ko karshen ta hanyar bincike sai da aka bincika su aka yi intiqadin su eh, sai da aka jinjina su su ko wannan tuni an yarda da jinjinawar bukhari da muslim wa hada aslun la yukhraju anhu illa bi dalil yace wannan ka'ida ce in kaji an ce al asl al'aql man bana alaihi ghayruhu abinda aka gina wani abu a kansa to ya zama to ka'ida kenan wannan ka'ida ce wanda ba a fita daga cikin wannan ka'ida sai da dalili wato ka'ida ce da dukkan masu riwayar hadisai na bukhari da muslim ana kaddamar da su akan sauran ruwa sai an samu wani dalili da za a gabatar da wani wanda baya cikin bukhari da muslim akan wanda yake cikin bukhari da muslim to fa in kana al-khabaru ala shartihima ma'an idan hadithin ya zamanto a bisa sharadin su ne duk su su biyu sharadin bukhari da muslim kana duna ma akhrajahu muslim aw mithl aw mithlahu sai ya zamanto kana duna ma akhrajahu muslim aw mithluhu idan hadisin ya zamanto ala a ala shartihi ma to sai ya ko koma bayan abinda muslim ya rawaito ko kuma ya kunnan doki da shi ya yi daidai da shi idan wato akwai wata karina sai da karina amma wa in kana ala sharti ahadihima idan kuma hadisin ya zamanto a bisa sharadin ɗaya daga cikin su ne ba su su biyun da baki ɗaya ba fa yuqaddam shartul bukhari wahdahu فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده sai a kaddamar da hadisin da ya dace da sharaɗin bukari shi shi kadai akan hadisin da ya dace da sharaɗin muslim shi shi kadai taba'an li asli kullin minhuma dan abi asalin da kowanne kowanne ya kafa dalilin da kowanne ya kafa ya riga kuma ya gabata mun ga yadda aka fifita sharaɗin bukari akan sharaɗin muslim eh, mai tambaya ta yanzu ko kan bari da sai an yi muraja'a lokacin da aka kaddamar da sharaɗin bukari akan sharaɗin muslim shi darasin mu na ƙarshe ina ne mun fuskanci mun ambaci dalilai dunkulannu kamar guda uku ko ba haka ba wani dalili da farko da kuma ko da kai kai da malam kuma zamanin ya kuma zamanin ku ya zama ɗaya kuma ya ka zama shi hmm. kuma musulun ko da zamanin ku daya ko da ɗan ko a tarihi ne da ka zama shi ba hmm. eh, to wannan ta fuskar ittisal kenan ɗaya daga cikin dalili don kwalle ta fuskar ittisal cewa sharaɗin bukari wajen ittisal ya fi sharaɗin musulun garki na ba da abin da a kai na kasar da shi imamu da da cikin malaman da aka yi magana a kan yawan su malaman malaman bukari kuma yawan waɗanda ake yi aka yi magana akan wani ilimin ya fi yawa ni da na bukari da ni wani sai da su ne musulman kuma samari ne mm. adadin waɗanda wannan ma yana akan wannan yana daga cikin to wannan shi kuma ta wace ta wannan dubulan nan ni ta ta wajen adalatul rijal mm. wajen adalatul rijal wa dhab eh? wabbab na bukhari sun sharɗin bukhari ya fi na muslim kenan dalili shine cewa duk wanda dai ake magana akan su yana komawa ta fuskar haddasa ne da rike da kiyayewarsa ga hadisi to waɗanda aka yi suka a kansu daga cikin rijalul bukhari ba su kai yawan wanda aka yi suka a kansu daga cikin rijalul muslim ba kuma na bukhari in yawancinsu malamansa ne wanda ya san su saboda ko da an yi suka a kansu sanin da su ya san ya shi ya san hadisan su saboda haka wata kila sai da ya zaɓi ya san cewa hadisan da suka sani ne su sai suka kiyaye tsakanin muslim wanda waɗansu su bai ma yi zamani da su ba na na uku a ilimin a babbar eto eh, wannan ya ɗaya daga cikin gaskiya ne ya ɗaya daga cikin jumlolin dalilan da ibn hajar ya faɗa amma da ya kawo a cikin littafin nan ba ko na'am eh wannan dai duk fuska duk ta wannan dalili ne na biyu yanzu muna so mu tafi na uku wannan kwarai shi ma wannan dalili ne ba da yi riwayar da yawaita riwaya daga wajen su ba tsakanin muslim to akwai wani kuma dalili na uku akwai ta fuska ta uku na'am a akan wannan nukar ta farko ka rika dalilin ka za a kawo mana zan tambaye ka akan nukar adalatul rija abinan bakar rija yawa ita kanta ke kafa hujja ita ke kafa hujja ita za ta yana istishhadi yake yi yana kawo su ne a shawadi don su karfafa hujjar waɗansu sai da ya kawo su musulun fa shi yana kawo su ne bil ihtijaj fil usul akwai abin da ake kira al usul akwai kuma al mutaba'at wa shawari al usul ne wanda aka gina asalin littafin akai wanda yake shi akan kansa zai tsaya da kansa to hadisan da bukhari yake wa na waɗannan wanda ake bincika a kan su yawanci a janibin al-shawahid ne wal mutaba'a annu muslim shi ko zai kawo su a cikin hadisan usul ma'ana ya kawo a cikin hadisan usul sai ka samu hadisi da irin waɗannan mutanen da ake magana a kan su shi shi kadai ne ya rawaito shi kuma imam muslim ya kawo hadisi shi shi kadai ba abin da zai masa ba abin da zai ba mutaba'a ga wannan malamin da ake tuka a kansa ba shahidi ga wannan hadisi to da ma mutum ya kafa hujja da hadisi ko kenan to ruka ta karshe shine wanda za a kawo wanda suka yi a kan da Eh, hadisai da ake injida da ake tuka akan cewa ba su cika sharadin su ba na musulun sun fi yawa akan na bukari wannan su ne ah, daga cikin fuskoki din na wanda suke da eh shine a wanda aka ce shine akwai wani ya faɗa ya ce bukari yana safan hadisan su ba ga baki ɗaya yake kawo ba shi ka musulun ke kawo su sai ga baki ɗaya nuka na yau da aka mun fahimci yadda aka kaddama da shirin bukari akan shirin musulun to fa kharaja lana min hadha sittatu aqsam dan haka mun samu kashi guda shida kenan ta su درجاتهما في الصحة درجة إنجنت ومرتبة a inganci eh, tana abin nan hauhawa tana fi abin tana fin juna ثم قسم السابع أقول na لبقي وهو ما ليس على شرطهما شنو وندي زمنتو با أكن شرط سبا اجتماعا وانفرادا ko su haɗu ga baki ɗaya ko a bisa wato ba a sharaɗin bukari da muslim tare ba ba a sharaɗin bukari ba ba a sharaɗin muslim ba shine infiradan din irin wannan ibarori na hafi ibn hajar wato suna da muhimmanci saboda ka ijtima'an yana nufin ai shartihima ma'an infiradan ai shartu ma dun al-akhar shine bukhari ko muslim وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة وأن wato fifiyar daraja ta inganci da aka faɗa a bisa kaso kaso nan guda bakwai inna ma huwa bin nazari ila al-haytiyal mazkura in muka muka tsokaci akan wannan haytiyal mazkura din wannan a kaddamar da sharadin bukhari akan muslim sharadin sahih din wannan abin da sa hafi ya faɗa mana wannan saboda ana iya rattaba hadisai darajar su tafi ta wata fuskar daban wanda ba ta da alaka da wannan sauraka wani lokaci za ka iya samun hadisi ta farrada bihin bukari amma kuma a kaddamar da shi akan hadisi wanda yake muttafaqun alaihi shi ne abin da ya hafi da ke ishara a kan wannan kira amma ya kawo shi da abin kule dan kare shi da cikin wani bincike ba shi wannan zan faɗi shi kawai dan fa'ida a sani misali hadisi ne imamul bukhari ya rawaito amma wannan hadisin yana da riwayoyi da yawa da an sanya shi mutawatir za ka same shi a cikin kutubu Sita da cikin masani da ajza na hadis wanda har in ka tsaya ka bincika hadisin za a gano kan cewa wannan hadisin mutawatir amma kuma ga hadisi wanda yake a cikin bukhari da muslim da muttafaqun alaihi amma shi ba mutawatir bane wataƙila ma farz ne kawai isnadi ɗaya ne da shi bukhari ya da shi muslim ya rawaito to nan za a kaddamar da da ahad akan mutawatir ne ka gani saboda haka in aka ba min haiku min al-haifiyya al-mazkura da aka ambata anan kawai ake magana amma aka zo aka yi intibarin wadansu abubuwa abin da ake ce masu fatu tarjiyya dan sifofin tarjihi sifofin da ake rinjayar da wata wani hadisi akan wani suna da yawan gaske a ƙarshen littafin zai kawo su sifatu tarjihi ake kawo su amma daga cikin sifofin tarjihi shine wannan wanda muka faɗa da min haithul asafiyya suka kawo wato abin nan a bibiyar daraja ta fuskar sharaɗin inganci akan isnadi din amma idan aka tsaya aka duba ta wata fuskar ta fuskar kamar alal misali kasratul turuq yawan asani yawan yawan hanyoyi na riwayar hadisi shi kansa wani hanya ne da ake kara ake tabbatar da hadisi da inganci fiye da wani yanzu hadisin da yake cikin bukhari da isnadi daya amma a cikin muslim ya zama hadisi ne mashhur wani za a kaddamar al-mashhur za a kaddamar tare da cewa na bukhari din sahihun da zaki amma saboda shi farz ne sai a kaddamar da mashhur a kansa amma da za su da za su daidaito a cikin dukkan sauran sifofi a samu hadithul mashhur a bukhari hadithul mashhur a muslim to na wajen sai a kaddamar da bukhari akan muslim an gani أما لو رجح أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه شنو wannan bayani amma idan aka kaddamar aka rinjayar da wani kaso in ka sannan guda bakwai akan abin da yake sama da shi kamar a rinjayar da riwayar muslim akan riwayar bukhari bi umurin ukhra da waɗansu al'amuran daban taqtadi tarjih da suke hukun da suke hukuntar da a jayar da shi shine kamar kasratu turuq da kuma sauran abubuwa wujuhu tarjih kamar da malaman suka kira su fa innahu yuqaddamu ala ma fawqa to anan wajen sai a kaddamar da shi akan abin da ke sama da shi إذ قد يعرض للمسوق ما يجعله سائقا قد يعرض يعرض للمفوق ما يسأله فائقا دومي أبن دا دا أكتي شيني المفوق دا فوقه فهو فائق وهو مفوق وهو مفوق اسمه مفعول دجا فوق فليعرض للمفوق وندا أكتي ta yiwu wani abu ya zo da zai sanya shi ya zamanto shi ya ci ai ma ya akwai ibarar a cikin ya ɗauki nafsin wannan ibara a cikin alfiya alfiya ta ta daɗe kuma na daɗe da yawanci da abiyar na manta su وقد يعرض للمبسوط ما يجعله مساويا أو أو قدم أحسنت قد يعرض للمبسوط ما يجعله مساويا أو قدم zai iya almafo wanda ya wanda aka fi za a iya samun wujuhun tarje da za ta iya sanya shi a sanya shi daidai da wanda ya fi shi au kuddima kuma a kaddamar da shi aka wanda ya fi shi ita ce ibarar suyudi da ya dauka daga wannan ita ce fa'idar wato alfiyar suyudi akan alfiyar iraqi saboda alfiyar suyudi ya yi amfani da irin waɗannan fawaid da ibn hajar ya kawo su ya ƙara akan abin da ke cikin alfiyar iraqi Da alfiyar iraqi da ya kawo wannan wannan fa'idar ba yayin da ya kawo tafsirin hadisai shi ya tsaya ne kawai akan abin da ibn salah yayi a bai kara komai ba amma haka shi su yi da ya kara wannan baitin wanda ya daga cikin fa'idodin da ibn hajar ya kawo to kage yace kama law kana alhadithu inda muslimin masalan masalan kamar a ce hadithin muslim ya ruwaito shi wa huwa mashhur ظافر عن درجة التواتر أما حديث المشهور لي المشهور يعني كم أسانيد أسانيد نوع ليه دشي طرق نوع ya ake shakka ta da gidan duk an faɗa da murya ɗaya da babban murya ko a an manta ne ana shakka eh? uku da ma fau duna tawatur قاصر عن درجة da أما اللي درجة متواتر بقى ولكن حفظته قرينة sai dai wata karina ta kewaye shi ta lullube shi ta kasance tare da shi fara biha yufidul ilm ya zama to har yana bada ilmi yaqini wato ya kawar da sifar ihtimalin kuskure fa innahu yuqaddamu ala alhadith alladhi ah, ah, kana fardan mutlaqa to kaga anan wajen sai a kaddamar da shi akan hadisin da Bukhari ya rawaito shi idan na Bukhari din fardan ne al fardul nan kaga sai dan ka دي اذا قلت هو مشكوك اما اذا قلت تفرد انت بالنسبه لي يتاتي ايش مثلا يثبت يجاء مثلا شو الفرد اللي في المطلق وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أفح بكونها أفح الأسانيد كما هكذا دا أتي حديث دا بخاري دا مسلم يسكر ويتوش با ومن يتبين ويتوش amma ya ruwaito shi daga cikin ɗaya daga cikin tarjamomin da aka kifanta da aka kifanta ta da cewa wannan ta daga cikin asahul asani kamalik annafi an ibn umar kamar aje a sami ibn kuzaima ko abu dawud ya ruwaito hadisi ta hanyar malik an annafi an ibn umar amma baya cikin bukhari da muslim فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا sanan wata sai a kaddamar da shi akan hadisin da ɗaya daga cikin siya abin nan ya kaɗai daga riwayarsa la siyama idan da fi isnadihi man fihi maqal musamman ma in ya zamanto a cikin mazajen da suke isnadin akwai wanda yake akwai magana a kansa kamar alal misali hadisi ya zo a cikin abu dawo da riwayar imamu malik an nafi an ibnu umar to kaga kuma ya zo ya mu'araba ya saba da hadisi da ke cikin sahih muslim wanda a suhail ibn abi salih ya ruwaito an abihi an abi huraira yana cikin muslim to a nan wajen wani za a kaddama hmm? na abu dawud za a kaddama saboda na abu dawud domin suhail ibn abi salih من شرط مسلم ليس من شرط البخاري بايا daga cikin asahul asani baya daga cikin asahul asani yana daga cikin dai al yana daga cikin al-asani sahiha amma saboda buhari bai yadda da riwayar sa ba ya danyi kasa saboda ana cewa hadisan da ya rawaito daga mahaifinsa ba abin nan sahifa ce littafi ne ɗauka ya karanta ba tsayawa ya rubuce shi ya fahimci hadisan ba littafi ne ɗauka ya karanta amma shi musulun ɗin shi ya ji ya gani ya yarda saboda suhaib ibn abi ne wani lokacin ya tashi riwaya sai ya rawaito an abihi an abi huraira wani lokaci sai ya rawaito an abdullahi ibn dinar an abi huraira wani lokaci sai ya rawaito an al-a'mash an abi salih an abi huraira to da da a ce ba shi da hadda bai kiyaye da ake dukkan hadisan da kawai take dauka ya karanta na ubansa da ba zai bambance shi malaman sa tunda kaga akwai abin da ya daga mahaifinsa mubasharatan ya bambance shi akwai abin da ya daga mahaifinsa bi wasiba ya bambance shi saboda kuma ya nuna kan cewa akwai ba tare da shi kamar da haka ba kamar wanda ba a yi magana a kansa ba irin malik annashi da annabi umar kaga wanda sai aka zama da abu dawud akan musulmi na Eh, shi ne aiki cewa wa kadi abu lil mafuk ai al mafuk din nan zai iya zama a cikin daraja ta bakwai ne amma zai iya tullowa ya kuma wanda yake a cikin daraja ta uku shi ne yasa aka ce wannan tartibin من من هذه الحيثية سوي سواء إذا ذكر كما يدرس شواء تورجي all things being equal to aka duk sauran sharuɗa in ya rubuta kan sun yi kullun in aka zo ta fuskar asahiya aka sanya wannan tabarar na asahiya kawai za a duba to shi za a gode tafsiri amma aka za a duba fuskar tarjih ne ga baki to wannan akwai fuskokin tarjih waɗansu daban wanda idan ka tashi za ka yi tarjih sai ka sai ka tattara wujuhu tarjih da baki ɗaya kafin ka fitar da hukunci an gani فإن خط الضبط يرجع يعني حد الحديث الحسن فإن خط الضبط إذا الضبط وتحدى da kiyayewa ga hadisi khaffa ai qalla ya zama to kadan hmm. ya zama to wato kadan ba shi da karfi yuqalu khaffa al-qawm yuqalu khaffa al-qawm khufufan idza qallu kana cewa mutane sun khaffa al-qawm khufufan ba khifafan ba in kace khifafan ba su da nauyi a mazarin ake bambancewa tsakanin khaffa bi ma'ana khafif da khaffa bi ma'ana qalil a masdar din ake ganewa khaffa bi ma'ana qalil masdarin sa khafifan khaffa kuma bi ma'ana al-qilla shine khaffa khufufan shi yasa al-hafiz ya taqidin sa da masdarin qallu shi wato sun yi sun karanta والمراد ما بقية الشروط المتقدمة في حج الصحيح أبن دا نفي إذا كفى بدك الثورة شرط الصحيح إن دا أمبتا قدانا قدابيا تو أكي شرط أنت قدابيا كوي شيء نظر في زمن zama ya saba da na sahih da sifatin bab da qillatin bab فهو الحديث الحسن لذاته شيء الحديث الحسن لذاته إذا كان كنسا ده كان ده كشين كنسا يا زمان تو حسن ان باونا ابن يميل ده شي حسن ده اي لا لشيء خارج باونا ابن ده يكي وجنسا شي يمي شي حسن الكشين كنسا يا شو حسن to shine wanda ya cika sharuɗan alhadisu sahih sai dai kan cewa kawai haffa babtu na filihi haddar rawinsa ta karanta to a nan wajen sai zama to alhadisu hasan li zatihi na wannan ya faɗa ne dai ya fitar mana alhadisu hasan li ghairihi wanda shi zai zo daga baya وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد shine la li shay'in kharij ay li shay'in kharij innan al hadith yanzu ya arrafa mana al hadith al hasan li ghayrihi shine huwa alladhi yakunu husnuhu bi sabab al i'tibar shine hadithin da kansa sifar ta hasan tana zamantowa ne bi sabab al i'tibar saboda saboda dalilin karfafa an karfafa shi sai ya zamanto hasan asali ne rauni ne sai wani abu daga baya ya zo ya tokarar da shi ya miki kamar mutum ne ba zai iya sallah a tsaye ba saboda rauni ba shi da lafiya ya zama tora ihi ba shi da lafiya sai aka tayar da shi aka kimbirar da shi a cikin bango yayyayin sallah ba shi ba sifar abin nan salatu ahlul azar hm? al-qiyam bi ghayr i'timad thumma al-qiyam bi i'timad ko to bi i'timad shine hakan da ghairihi kenan asalin sa da'if ne gaba da aka dingina shi a jikin bango sai ya samu i'timad ya a sai ya saboda ta shi ne mai da shi hasan amma me ya miƙar da shi da ya tsaya a'a sai da wani abu ya zo bi in kharij yace misalin sa nahu hadithil mastur idza ta'addadat turuquhu kamar hadisin mutumin da yake al-mastur al-mastur shine wanda ba a san shi ba halin sa ne wato an an san an san sunansa an san sunan mahaifinsa an san daga inda ya fito amma ba a san halinsa ba wajen hadda da wajen adalci shine wanda ake cewa majhulul hal majhulul hal an san shi ya jahalarsa ta kau an san ainihinsa mutane biyu sun yi ruwaya daga wajensa idan rawi mutum ɗaya ne kawai ya ruwaya daga wajensa majhul ne ba a san shi ba tunda mutum ɗaya ne ya ruwaya daga wajensa amma idan mutane biyu suka ruwaito daga wajensa to an san shi amma ba a san sa ba ya tashi daga majhulul ayn ya koma majhulul hal shine ake cewa masur to wannan in ya ruwaito hadisi ne hukuncin hadisinsa eh na'am a ni na maganar hadisin da zati ne hukuncin hadisin sa da'if ne da'ifi ne tunda sharadin sihha ya zamanto an samu adalci da bab ku shi baka san adalarsa ba baka san bab din ba sai za a yi ce ah, ya inganta wajen riwaya ba zai yi ba saboda haka da'if ne to idan amma idan ta'addada turuhu aka ruwaito shi ta hanyar aka ruwaito shi ta wata hanyar hmm? ya samu waɗansu su ma sun an ruwaito hadisin da ma'anarsa ko kuma aka samu waɗansu almajiransa almajiran malaminsa su sun yi riwaya tare da shi saura ta ce a gane cewa shi ya kiyaye hadisi domin ba shi kaɗai ya faɗa ba ko kuma a samu daga cikin almajiran malamin malaminsa waɗansu sun ma sun ruwaito wannan hadisin sai a gane cewa wani hadisin yana da asali akwai wani wanda ya ruwaito ba shi ba to wannan in aka sami wani hadisin sai ya zama to hasan da zai yi عن ذلك وخرج باشتراط باقي الاوصاف الضعيف الحديث الضعيف شيء يقصدك شو ولا تعريف باشتراط باقي الاوصاف ده صورا ثورا سكوت لا كاو لا الحديث الصحيح شيء ولا يقصدك تكن الحديث الصحيح يقصدك تكن الحديث الحسن يقصدك تكن الحديث الحسن لغيره شيء الحديث الضعيف ولا باشدة صفة باشدة كمال الضبط أي باشدة صفة الضبط التي الضبط باشي دشي فأولى تمام الضبط منه كما بعد باشي دا إيه ضبط باشي دا وندي يتي مكامة يقرر باشي تهنير هو يتو حديث الله تتو نهنير باتا تهنير با تو دو وانا امبي تاميان من بابا هنا فوانا نجاتا با تو إلا نعرى إيه وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاهتداء وهذا القسم من الحسن أي قسم؟ حسن لذاته wannan wannan kaso na alhadith alhasan shine alhasan li zatihi musharikun lis sahih yana tarayya da alhadith sahih fil ihtijaj bihi wajen a kafa hujja da shi kamar yadda ake kafa hujja da alhadith sahih haka ake kafa hujja da alhadith alhasan dukkan su ana kafa hujja to me bambancin eh a me bambancin wajen kafa hujja dai an kafa hujja da su eh a kan wajen tarji a nan hujjar za ta bayyana a can bambancin zai bayyana idan aka samu hadisi sahih ya ce a yi aka samu hadisin alhassan ya ce kar a yi saboda aka sai ni na hadisin sahih mu kyara na hasan a wajen tarjih ne kawai ake bambanci za a gane bambanci amma kamar yadda za ka hujja da alhadisu sahih haka za ka hujja da alhadisu hasan wa in kana dunahu duk da yake kuma bayan sa ne alhadisu hasan li dhatihi dun alhadisu sahih wa mushadilun lahu fi ittifalihi ila maratib بعضها فوق بعض كما يأي تاريا مؤمنين كما الحديث الصحيح wajen cewa shi ma kansa alhadithul hasan din maratib ne martaba martaba daraja daraja kamar yadda hadith daraja daraja ne mun ce a cikin darajojin alhadithul sahih akwai wanda aka san da kauli a asafal asani ko sannan kuma akwai wanda yake muttafaqun alai akwai man farada bihi bukhari man farada bihi muslim ila to alhadithul hasan shi ma ne daga ciki ya ambata mana a can cikin sharhi in aka koma baya Shi ne shine kaga kamar ya kawo nan bai faɗi tartibin su ba amma yana daga cikin tartibin su kamar kamar riwayar bahar ibn Hakim an abihi an jaddihi wannan hadith hasan ne da ita ana kaddamar da ita a kan riwayar irin abin nan Muhammad ibn Ishaq wanda ya kawo ta Muhammad ibn Ishaq al-Asim ibn Umar an Jabir saboda Bahas ibn Hakim ba a magana a kan gwamnati ta yi tasiri a kansa ba kamar yadda ake magana a kan ibn ishaq wajen magana ta yi tasiri a kansa domin ibn ishaq imam malik ya tana da cewa dajjal ne ta yi tasiri kuma a kansa duk da yake ba a yarda cewa da jafin bane amma kai ta fi ta kai to haka yake alhassan shi ma maratib ne kamar yadda sahih yake maratib ولو هذه عين نعم بعضها فوق بعض waɗansu su sun fi waɗansu alhakan marati to ka taya za ka gane wannan sai ta da za a gane su sai ka koma tabakatun ruwa eh Muhammad ibn Yasar ibn Yasar ba Imam al maghazi eh, yadda za a gane wannan yadda za a gane maratib din hasan sai ka koma ka gane tabaqatul ruwa tabaqatul ruwa wanda wanda ya kula da wannan da bayanin su shine al-hafiz ibn rajab a cikin littafin sa sharh ila al tirmidhi yace zai kawo abinda kaɗan ne za ka same shi a cikin littafin ulumul hadith kaɗan ne za ka same shi a cikin littafin mustalahul hadith ba ta magana akan ta kuma babi ne muhimmi wajen babu sanin ilal hadis da hadisan da ake kaddamarwa akan waɗanda suke kuma bayan su a shirka ilal ya kamata wanda ba su da shi shi wanda suke lissanka hadithu sahih fil ihtijaj bihi wajen a kafa hujja da shi kamar yadda ake kafa hujja da al hadithu sahih haka ake kafa hujja da al hadithu al hasan dukkan su kafa hujja to me bambancin eh a ah, me bambancin wajen kafa hujja dai an kafa hujja da su eh kan wajen tarji anan hujja za ta bayyana a can bambancin zai bayyana idan aka samu hadithu sahih ya ce a yi aka samu hadisin alhassan ya ce kar a yi saura ta sai na hadisin sahih da kyara na hasan a wajen tarjih ne kawai ake bambanci za a gane bambanci amma kamar yadda za ka hujja da alhadisin sahih haka za ka hujja da alhadisin hasan wa in kana dunahu duk da yake kuma bayan sa ne alhadisin hasan li zatihi dun alhadisin sahih ومشابه له في اتصاله الى مراتب بعضها فوق بعض kuma yayi tarayya mu'min yana kama da alhadith sahih wajen cewa shi ma kansa alhadith hasan din maratib ne martaba martaba daraja daraja kamar yadda hadith daraja daraja ne mun ce a cikin darajojin alhadith sahih akwai a wanda aka san da kauri a asaful asali ko sannan kuma akwai wanda yake muttafaqun alaihi akwai man farada bihi bukhari man farada bihi muslim ila akhir al-asar to al-hadith al-hasan shi ma maratib ne daga ciki ya ambata mana a can cikin sharhi in aka koma baya shine kaga kamar ya kawo nan bai faɗi tartibin su ba amma yana daga cikin tartibin su kamar kamar riwayar bahar ibn hakim an abihi an jaddi wannan hadith hasan ne to ita ana kaddamar da ita a kan riwayar irin abin nan Muhammad ibn Ishaq wanda ya kawo ta Muhammad ibn Ishaq an Asim ibn Umar an Jabir saboda Bahad ibn Hakim ba a yi magana a kan wani tasiri a kansa ba kamar yadda ake magana a kan ibn Ishaq wajen magana ta yi tasiri a kan domin ibn ishaq imam malik ya san da yake cewa dajjal ta yi ta tasiri kuma a kan da duk da yake ba a yarda cewa dajjal din bane amma ta yi ta tasiri a kan to ta yake alhasan ma maratib kamar yadda fari yake maratib ولو حديث عين نعم babu na fauka ba waɗansu su sun fi waɗansu alhassan marati to ka taya za ka gane wannan sai ta da za a gane su sai ka koma tabaqatul ruwa eh muhammad ibn yasar ibn yasar ba imam al-maghazi yadda za a gane wannan ya za a gane marati Hassan hasan sai ka koma ka gane tabaqatul ruwa tabaqatul ruwa wanda wanda ya kula da wannan da bayanin ba to wannan hadisi sai mu ce masa shi ma hasan da zaki ne da ibni in aka washe da wata ɗaya daga cikin sharuɗa guda hudu na saura to ya fita daga haddasa al-hasan da zaki a gane kamar yadda aka samu tamamun ba amma aka rasa sharafi ɗaya daga cikin sauran sharuɗan ya fita daga sahih ba sahihi bane ba hasan bane da zaki ya zama to da'i نعم ولا شك أنا أقول ولا ولا ولا تدي إليك ولا شروط المتواتر تعمل المجتمع كده تتمي واضاف الى ذلك ان يرحب خبر ان يرحب خبره افاده العلم لسامعه وليس رقم حديث المتواتر ya zamanto abinda labarin zai zamanto ya tabbatar da al'ilmul yaqini ga mai wannan bin haƙiƙa ba da gani tunda shi alhaji ibn hajar bai kawo su rubuci ga wahid sai salata arba ake kawo su a cikin ba sharadi bane wannan abin nan abinda abinda alhaji mutawatir zai zama hukuncin sa ne zai yi zai yi ba sharadi bane na hadisi mutawatir tunda ai alhaji mutawatir in ka gane mutawatir ne yufidul ilm to idan kace la yufidul ilm sai idan yufidul ilm kaga ni gawo kenan hukuncin sa ne amma ba sharafi ba in ka bayyana shi sharafi za ka samu dawa domin ba za ka san ya zama to mutawatir ba sai yi fidin ilmi ba zai zama to ba zai yi fidin ilmi ba sai ya zama to mutawatir saboda ka kaga kenan ba a san wanne ne ba wanne ne ba na Thank you. wato bayan da a a wato shi a kafin sifa ne na sururwa a hadis shi kuwa muttafaqun alaihi sifa ne na malaman da suke riwayar hadisi daga wajen rijal rijal abinda bukari da muslim suka rawaito waɗansu waɗansu hadisan za su zama to daga cikin asaful asani waɗansu ba lai zama to daga cikin asaful asani ba kuma asaful asani kamar yadda za same su a cikin bukari za ka same su a cikin muslim za ka same su ba kharijul bukari ko da wannan da su da hankali ko kuma ko a ko a wajibi da sauran al'amura da mai na samu kamar an samu rawar da wani wanda fara da shi ko kuma ah, illa illa mm. ai shi yasa yake maka ma abaqi shuruqus sahih sai dole sauran sharuɗan sun cika sannan zai zama to hasan da amma idan aka samu qillatul dabt wanda shi sharuɗan hasan da dace sai kuma aka samu inqiba to wannan hadisin sai mu ce masa shi ma hasan da ke ne da'if ne in aka da wata ɗaya daga cikin sharuɗa guda hudu na sauran ya fita daga haddasa al-hasan da a gane kamar yadda aka samu tamamun ba amma aka yi sharafi daya daga cikin sauran sharafin ya fita daga sahih ba sahihi bane ba hasan bane da yaki ya zama to ba'i na ولا كذلك نعود ولا ولا ولا تجد إليك شروط المتواتر تعمل المجتمع يجنا تجري وانضاف الى ذلك ان يسحب خبر ان يسحب خبره افاده العلم لسامعه وليس رقم حديث المتواتر شعب ايه يا abinda labarin labarin zai zama to ya tabbatar da al'ilmul yaqini da bijinsa wannan fina-fi da ba shirin gani inda shi al'adu ibn hajar bai kawo su bisi da wahid ita ya salata arba haka ya kawo su a zuke ba shirin bane wannan abin abinda abinda a hadisi mutawatir zai zama hukuncin sa ne zai fi fi ba da gani na hadisi mutawatir tunda ai al-hadith al-mutawatir in ka gane mutawatir ne yufidul ilm to idan kace la yufidul ilm sai idan yufidul ilm ka gani da kenan abinda wannan hukuncin ka ne amma ba sharadi bane in ka bayyana shi sharadi za ka samu dawo domin ba za ka san ya zama mutawatir ba sai yufidul ilm ba zai to ba zai yufidul ilm ba sai ya zamanto mutawatir saboda kaga kenan ba a san wanne ne ba wanne ne ba نعم shi a sahul asani sifa ne na hadisi shi kuwa muttafaqun alaihi sifa ne na malaman da suka yi riwayar hadisi daga wajen rijal abinda bukari da muslim suka rawaito waɗansu waɗansu hadisan za su zama daga cikin asaful asani waɗansu ba ne zama daga cikin asaful asani ba kuma asabul asani kamar za ka same su a cikin bukari za ka same su a cikin muslim za ka same su ma kharijin bukari da muslim cikin gaba abu dawo da nasa'i da sauransu a gani to jikin da aka samu ya samu sifa ɗaya ta sarki wanda za ta iya sanya shi har a kaddamar da hadisin ko da baya cikin bukari da muslim akan hadisin da cikin bukari da muslim متفق عليه أي تني اتفاق أي اتفقا على إخراجه شيني واتو يا hadisi ne حديثي ني مثلا kuma كما sahabi صحابي idan دا za a samu masani ɗaya kamar hadisin la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in a ce hadisin anas ya ruwaito shi abu huraira a cikin bukhari hadisin anas ne misali da ke kawo ba wai haka yake ba yana cikin bukhari da muslim ne hadis anas a bukhari hadisin anas ne a muslim hadisin abu huraira ne ta yi ne amma sahabban sun saba ba za mu ce wannan muttafaqun alaihi ba wannan haka ibn hajar yace wannan suna ganin muttafaqun alaihi amma ibn hajar yace domin kamar al-jawzafi ɗaya daga cikin malaman da suka yi al-jam'u bayna sahihai da ya tara zai yi jam'u bayna sahihai haka yake sa wannan istilahi sai idan ya zama wani sahabi sai ya rawaito hadisi idan ya a'a zai zama to muttafaq alayhi, domin aka akwai riwaya bil ma'ana akwai riwaya bil ma'ana saboda haka wani lokaci riwaya bil ma'ana ita take kawowa ko da an samu ziyada kuwa zai zama to hadithun muttafaqun alayhi sai dai wajen ziyada ce zai zama to akwai rikici na'am shafi na nawa نعم ايه المستفيد مستفيد ان يكون shi al-mustafir daga farkon isnadin har karshe dukkaninsu a kowane tabaka sahabbai sama da uku suka rawaito amma al-mashhur a min dalik zai iya yiwuwa farkonsa mutum ɗaya ne ko biyu kawai suka rubutu a ƙarshen sa ne ya zama to mashko duk wannan mashko ne amma ba zama to mustaqim ba na Thank you. in eh, sha bai zanto ala sihima ba zai zanto ala sharti a ba yanzu kama misali yana riwaya daga muslim baya riwaya daga muslim yana riwaya daga ibn har baya riwaya daga idan aka samu hadisi

kamar da suke riwaya haka suka dole zaman to ai su maza su rijal din anfusuhum rijal bukhari wa muslim ne ala suratul ijtima wal infirad ina kara wannan sharafin ala suratul ijtima wal infirad amma ba na so shiga cikin wannan ne saboda wannan ya kamata ya zama to a cikin wata marhala na'am eh ne ta alakar sai a hadini ba شيني دومون ليس على شرط إما على سورة الانفراد دومون باب باب إسنادي ثورانا على سكين بخاري باب إسنادي ثورانا على سكين مسلم سمات ابن حرب الإكرماء عن ابن عباس باب سكين بخاري باب سكين مسلم ثورة ليس على شرط شرط أحدهما شيني واتو لا لا بد سي دور نيز زمان تور سو ماذا جنب ماذا جم بخاري ومسلم على سورة الاجتماع والانفراد نعم alaikum salam tambayar ita ta karshe a to wannan sai darasi ne zuwa sai ka a cikin ni sai zan tambaya Allah da Allah ta kanna banta bayan sati biyu muraja'a ka kenan alfardu nisbi wal fardu mutlaq tambayar ka kenan ina manta ban dora ka tana mu na'am ايه قريش قريش ايوه امام احمد مالهم البخاري ني مالهم مسلم ني محمد بن يحيى الذهلي مالهم البخاري ني مالهم مسلم ني ايه اه اه اي مالك بابا ده مسلم مالهم مالهم مسلم اگر ده اسحاق ابن راهوي اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي ديك مالهم مسلم نعم ايه قريش بخاري يروي اجازه مسلم ما يروي هذا ديك مالهم مالهم مسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك